انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون tabbas kuna zuwa wurin maza don biyan bukatar ku kuna barin matan da aka halatta muku don biyan sha'awar ba ku bi hankali ko dalili ko yanayin halitta a cikin wannan aikin naku ba kawai ko mutane ne masu ƙetar iyakokin Allah ta hanyar fitar ku daga halin daidaituwa a ɗabi'ar mutane da karkacewarku daga abin da hankula lafiyayyu da halin da aka halicci mutane a kai suke nunawa